Mai sauraro fatan alkhairi barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin wasanni na afafata daga gidan Radio Vision mita 92.5 a Zango FM. Sunana Tanga Sport lamba goma nake buga a cikin shirin asalo irin na Rabiu Alfele sannan na kan koma lamba hudu ne kai kawo asalo irin nan Golo Kante. Barka da yammaci kanawan dabo barka da mace masu sauraron shirin afafata kuma a cikin shirin na afafata na wannan rana za mu duba batu na kwallon kwando inda hukumar kwallon kwandon kasar nan ta tabbatarwa da mai horar da tawagar kwallon kwando ta maza ta kasa cewa zai iya ci gaba da aikinsa duk da fitan da a duk da rashin kokarin da najeriya ta yi a gasar olympics za mu duba kuma wasanni da ake buga sama games a can a tsakankanin kungiyoyin kwallon kwando na kasar amurka idan muka je kasar canada kuwa ana fafata wasannin gasar a wato kwallon tennis na atp 1000 a can a birnin toronto kasar ta canada za mu dawo nan gida gida Najeriya mu duba batun kwallon kafa kungiyar kwallon kafa ta jiga Golden Stars ta sanar da korar mai horar horarwanta Gilbert yayin da kuma tawagar kwallon kafa ta kasa Super Eagles ta sauka a mataki bakwai daga matakin da take a watan da ya gabata a jadawalin iya taka leda na hukumar kwallon kafa ta duniya da maza kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta lashe gasar wato ta lashe kofin Super Cup bayan ta doke Villarreal a bugun da kai sai mai tsaron raga kuma kuma akwai wato masu shirya gasar nan na tsere mai dogon zango da ake yi wa lakabi da marathon kenan inda za mu karbi bakuncin shugaban shirya wannan gasa a nan jihar kano gasar da za a fara nan ba da jimawa ba ku biyo mu a cikin shirin na afafata domin jin abin da muke tafa da shi a cikin shirin na wannan rana. To ma da laburin mu fara wato da kwallon kwando inda tawagar eh, hukumar kwallon kwando ta kasar nan ta amince cewa mai horar da babban tawagar kwallon kwando ta maza ta kasa di Tigers eh, Mike Brown zai ci gaba da aikinsa matsayinsa na mai horar da eh, tawagar wato Mike Brown yana ɗaya daga cikin masu horarwa a hukumar kwallon kwandon kasar Amurka da ɗaya daga cikin kungiyoyin wanda kuma ya jagoranci Najeriya tun lokacin da Najeriya ta sami tikiti na fafata a gasar wasannin guje-guje tsalle-tsalle ta duniya wato olympics wasannin da najeriya ta buga kafin gasar ta olympics ya sa wato ya sa kwarin gwiwa ga magoya bayan kwallon kwando a kasar nan inda najeriya ta doke kasar amurka wacce ta ce take mataki na ɗaya a duniya kuma ta sake doke kasar argentina wacce take mataki na hudu a duniya sai dai bayan fara fafata wasannin gasar da olympics dai tigers ta yi rashin nasara a daukacin wasannin ta na rukuni guda uku wanda kuma wannan ya sa shakku a gashin shin ko hukumar shirya gasar kwallon kwandon ta kasa za ta amince ya ci gaba da jagorantar a wato togar duba da cewa akwai wasannin gasar cin kofin kwallon kwando na afro basketball da za a fara kwanan nan a birnin kigalin kasar rwanda wato rana da hudu ga wannan watan tawagar ta je ta za ta fafata ne a rukuni ɗaya da kasashen mali kenya da ivory coast idan muka je kasar amurka kuwa na ci gaba da fafata wasannin gasar soma league tsakankanin kungiyoyin da ke fafata a gasar cin kofin kwallon kwando a da nba kasar amurka a wasannin da aka fafata a safiyar wannan rana cleveland cavaliers ta doke orlando magic da ci 94 da ci 84 ita ma kungiyar kwallon kwando ta new orleans pelicans ta doke oklahoma city thunders da ci 80 da ci 65 golden state warriors ta lalasa a toronto raptors da ci 90 da hudu inda ita ma kungiyar kwallon kwando ta Dallas Maverick a ta sha kasa wato a hannun Utah Jazz da ci 81 da ci 80 Los Angeles Lakers kuwa ta yi rashin nasara ne har gida a hannun New York Knicks da ci 91 da ci 82 da misalin karfe tara agogon nigeria Charlotte Hornets za ta barje gumi da San Antonio Spurs yayin da Minnesota Timberwolves za ta kece reni da Chicago Bulls da misalin karfe 10 da misalin misalin karfe 11 na dare kuwa brooklyn nets za ta fafata da washington wizards To idan muka je ga abin da ya shafi kwallon tennis kuwa tuni aka fara fafata wasannin gasar kwallon tennis da ake wa da ATP 1000 da ake yi a can birnin Toronto a kasar Canada. 'Yan wasa da dama daga ciki da wanda suka fafata a gasar wasannin guje-guje tsalle-tsalle ta Olympics suke fafatawa a wannan gasa. Idan muka je ga wasannin da aka fafata a ɗazu ɗazin nan francesco tiofi ya samu galba kan danny shapovalov da ci shida da ɗaya da kuma ci shida da hudu shi ma ɗan wasa gel mofiles ya sami gurbi a zagaye na gaba na gasan bayan ya doke john milmore da ci uku da shida shida da uku da kuma ci shida da hudu a daidai wannan lokaci kuwa ana fafata a bangaren yan biyu a wasannin da ake sai dai kuma da misalin karfe shida da rabi agogon najeriya andrew rublev zai barja gumi da john isna a bangaren dena yan ɗaiɗe a ci gaba da wasannin gasar da toronto open da atp e, wato mai takin atp 1000 muka dawo abin da ya shafi kwallon kafa mu fara da nan gida Najeriya kungiyar kwallon kafa ta Jigawa Golden Stars ta sanar da salamar mai horar wanta a wato ta sanar da mai horarwa sanar da salamar mai horarwanta Gilbert Obana da mataimakansa da suka da Awali Bade da kuma Abdulaziz Adeza wanda shine mai horar da masu tsaron na kungiyar ta jiga Golden Stars sanarwar da sakataren kungiyar Alhaji Jafaru Shaibu Muhammad ya sanya wa hannu ta kara da da cewa a yanzu ado suleiman mato shine zai jagoranci kungiyar da 'yan wasa wato shine zai jagoranci a horar da kungiyar ta jiga golden stars kuma yakubu muhammad garba aleka ya zama mataimakinsa a yayin da baban gida muhammad ya zama mai horar da masu tsaron ragar kungiyar ta jiga golden stars a karshen takardar ta ce a ƙarshe wato takardar ta ce an ba da hutun sati wato hudu ga ma'aikata da 'yan wasan kungiyar ta jiga golden stars jiga golden stars yana ɗaya daga cikin kungiyar hudu da suka fada ajin gaji wato ajin kwararru na gasar wato na gasa ta biyu a nan gida Najeriya da ake wa lakabi da wato a NNL idan ba manta ba turka-turka ta barke tun bayan da kungiyar kwallon kafar ta jiga Golden Stars ta yi rashin nasara a wasan da ta buga da kungiyar kwallon kafa ta MFM a inda a gefe guda wasan mako na 34 da fafata da kungiyar kwallon kafa ta Rivers United aka zargi jiga Golden Stars din da yin amfani da ɗaya daga cikin 'yan wasa wanda kuma ana gani ya sami adadin kayan kati na gargadi wanda zai dole zama dole ya huta a wasa guda amma jigawan ta cikin rashin sani ta yi amfani da wannan dan wasa wanda kuma tuni aka kwace maki uku a daga wurin jiga golden stars aka ba rivers united kuma aka ba ta kwallaye guda uku jiga golden stars dai kamar yadda kaji za ta fafata a ajin kwararru ne ta kasa a kaka mai zuwa idan muka koma wani labarin kuma dai a nan gida najeriya wani labari da ke da alaka da gasar wato a kasar wato a tunisia kenan inda kungiyar kwallon kafa ta esperance ta kasar tunisia a daidai wannan lokaci take zawarcin dan wasa a da ya lashe takalmin zinare a yayin kakar 2020 zuwa ta 2021 na gasar premier league ta kasa npfl wato charles atishimene na kungiyar kwallon kafa ta akwa united wannan na zuwa ne bayan kungiyar kwallon kafar ta esperance ta kasar tunisia ta sanar da daukar dan wasa wasa na tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta eyimba eh, eh, wato anayi iwala a kan zunzurutun kuɗi dala dubu ɗari biyar. Hukumar kwallon kafa ta afrika CAF ta aikewa da kungiyar kwallon kafa ta Wydad Casablanca ta kasar Morocco leda eh, wato takarda wanda kuma na gargadi ne da ga kungiyar da kuma yunkuri na fidda kungiyar daga cikin kungiyoyin da za su fafata a gasar zakarun kungiyoyin kwallon kafa da nahiyar Afirka a kaka mai zuwa bayan kungiyar ta yi kememe wurin kin biyan dan wasan Najeriya a Chisom Chikatara hakokinsa da yake kungiyar ta wato da yake kungiyar wato ta kungiyar ta Widat Casablanca a halin kuma da ake ciki adadin 'yan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Widat Casablanca suna wato zanga-zanga inda kuma suka ki daukan atisaye da kungiyar bayan sun yi zargin kungiyar ta ke biyan su a wasu hakokinsu a daidai lokacin da kungiyar ke shirye-shiryen fafata wasan sada zumunci da kungiyar kwallon kafa ta AS Roma ta kasar Italiya. madalla daga kungiyar kwallon kafa ta wato a Wydad Casablanca kuwa za mu je ga jadawali na hukumar kwallon kafa ta duniya da take fitarwa wata-wata da ake kira da FIFA rankin mu yadda tawagar kwallon kafa ta kasa Super Eagles ta yi faduwar bakar eh, tasa. haka yake Nigerian players na taka kwallo sai dai zamu ce darajar Nigerian ya sauka a wato jadawali na wata-wata da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA take fitarwa a bayan Najeriya ta yi faduwar baga ta sa daga mataki na 32 da take a watan da ta gabata zuwa mataki na 34 a wannan watan adadin makin da Super Eagles ta tattara dai a watan da ya gabata da ya kai 1,487 ya ragu a zuwa 1,480 wanda ya nuna Najeriya ta sami ragin maki guda bakwai daga adadin makin da take da shi a watan da ya gabata idan aka je ga wato sauran kasashe da suke nahiyar afirka a jadawalin iya taka ledan na duniya a kasar senegal tana mataki na daya a nahiyar afirka mataki na 21 a duniya inda ta haura da a wato gurabe guda uku ko ce ta samu karin maki uku daga adadin makin da 'yan wasan na Teranga Lions a kasar Senegal a suke da shi a kasar Senegal a lokacin da take mataki na ɗaya ita kuwa kasar Tunisia tana mataki na biyu ne da kuma mataki na 28 a duniya inda ita ma ta sami a ƙarin maki biyu daga maki dubu ɗaya da take da shi a watan da ya gabata zuwa maki dubu da da biyar goma sha biyar kasar algeria ce a mataki na uku a nahiyar afirka ta talatin a duniya yayin da kasar morocco take mataki na hudu a nahiyar afirka mataki na 32 a duniya inda Morocco ta samu adadin karin maki guda tara a daga makin da ta tattara a watan da ya gabata a watan da ya gabata dai kasar Morocco tana da maki ne 1479 inda yanzu ta yi tsallan baɗake zuwa maki 1400 a da takwas Super Eagles na Najeriya mataki na biyar a nahiyar Afirka mataki na 34 a duniya. je ga kasashen da suke sama-sama a jadawalin kasar Italiya wacce ita ce zakarar gasar kwallon kafa na kasashen nahiyar Turai ita ma ta yi tsallan baɗake tsallan da bata taɓa yin shi ba kowace rabanta da yin irin wannan tsalle a tun a shekarar dubu biyu 2013 'yan wasan na Azuris dai na kasar Italiya bayan lashe gasar Euro 2020 da suka yi sun samu ƙarin maki guda ɗari da uku wanda kuma a watan nan babu kasar da ta sami adadin maki mai yawa ƙari akan makin da take da shi irin kasar ta Italiya daga maki 1642 'yan wasan na Azure sun da maki 1745 wanda ya dora su a mataki na biyar a jadawalin kasashen da suka fi iya taka ledan a duniya 'yan wasan wato a Red Devils a kasar Belgium har yanzu suna mataki na daya a duniya inda suka sami karin maki 39 daga makin da suke da shi a watan da ta gabata san yanzu a kasar Brazil sun samu karin maki 55 wanda ya dora su a mataki na biyu da maki 1798 kasar faransa tana mataki na biyu inda ta yi fadi a ta rasa ragin maki guda biyar daga watan da ya gabata ba za mu ji mamaki ba irin rashin kokarin da 'yan wasan na le suka yi a gasar euro 2020 ya bada gudunmawa wurin ragin makin nasu 'yan wasan tree Lions na kasar Ingila wanda suka karkare gasar Euro 2020 a mataki na biyu sun samu karin maki 66 wanda ya kai su yanzu maki 1,750 63 wanda kuma ya sa Ingila take mataki na hudu a fadin duniya Italiya tana mataki na biyar yayin da sauran kasashen da suke goman farko Argentina tana mataki na shida ita ma bayan 'yan wasan nata wato na sun lashe mata gasar cin kofin kofa america na shekarar 2021 ta samu karin maki 72 wanda ya sa yanzu ta da mataki na shida daga wato adadin maki 1714 spain tana mataki na bakwai portugal tana mataki na takwas mexico tana mataki na tara yayin da kasar amurka take mataki na goma. To da Lashira a fafata ke sauraro daga Vision FM mita 92.5 a nan birnin kanan Dabo sai mita 92.1 a birnin Abuja mita 92.5 a birnin Kaduna mita 92.5 a birnin Sokoto mita 92.1 a wato birnin Katsina mita 92.9 a birnin Kebbi mita 92.7 a birnin Gombe haka za ku iya sauraron wannan shiri kai tsaye adireshin mu na yanar gizo live.visionfm.ng ko www.vision fm.ng ko ta manhajar radio garden ko ta tunin ko kuma ta zinox haka za ku iya sauke manhajar vision fm domin sauraron rukunin gidajen radio vision fm da ke fadin kasar nan a wayoyin ku na salula daga application store ko kuma play store haka za ku iya bibiya mu a shafukanmu na sada zumunta facebook da instagram a vision fm nigeria domin tafka muhawara akan irin a shirye-shiryen da muke kawo muku kuma kamar yadda na sanar da kutun farko za mu karbi bakuncin shugabancin shirya gasar a wasan tsere mai dogon zango da ake kira da marathon da za a yi a nan a birnin kanan dabo a watan disamba nake gani a kuma a daidai wannan lokaci muna tare da alhaji abdulrashid sale micika wanda shine shugaban shirya wannan gasa a barka da shigowa a gidan radio vision fm nagode nagode a to wannan gasa ta marathon da aka shirya za a yi a nan a jihar kano farko zan tambaya menene makasudin shirya wannan gasa ba eh abin da yasa muke so mu shirya wannan wasan mm. saboda mun auna mun gani a lagos ana yi mm. kwanakin baya kuma an yi shi a nan kaduna mm. so sai muka duba muka ga kano a center ce na arewa don ya ko mutane a ko'ina suke arewa suna so su zo kano su zo su yi harkokin kasuwanci a nan saboda hmm. senta eh, ce kuma na harka na kasuwanci kuma kasan kano tana da tarihi ya fi shekara dubu daya hmm. so shine muka ga to ya dace mu zo nan tunda kuma akwai a najeriya kano tana da mutane eh, population da yawa mm. so sannan kuma muka duba al'adun kano yana da kyau mu san yadda za mu yi mu tallata ta a duniya mm. so shine muka ce bari mu zo mu yi shirya shi wannan ah, gudun yada dogon zango a nan kano domin ah, ah, mu samu mu tallata kano a duniya mm. saboda ta samu karbuwa wajen shiga da fitan mutane domin ci gaban ita jihar kano da kuma al'ummanta gabaki daya a to ka kawo misali ana yin wannan gasa a lagos hmm. wanda kuma an yi baya bayan a kaduna kamar yadda ka faɗa eh, za mu iya cewa wannan gasa da za a yi a nan jihar kano zai zamanto na farko ne da za ku kawo nan jihar kanan da ba a taɓa yi ba eh ba taɓa yin ta ba irin mm. wasan kuma irin wanda muke so mu shirya kamar yadda na gaya maka ba a taba shirya ta ba mm. a najeriya gaba gida mm. saboda shi in ka duba shi marathon din ba wai marathon ba sai muka ce kano heritage marathon kaga heritage kuma abubuwa ne wanda ya kunshi abubuwa na tarihi da al'adu so uh, muna so mu yi amfani da shi maratonin kamar na gaya maka domin mu tallata uh, uh, kano a duniya Uh, especially ta fannin abubuwan al'adu da muke da shi a mm. nan Kano so shi yasa muka yanzu shi marathon din ma in za bayan uh, da za mu shirya shi Uh, starting point inda za a fara shi wannan gudun na yara mm. dagon zango zai zama daga waje ne na tarihi mm. misali mm. kama a ce za a fara shi daga fadan shi mai martaba eh, sarkin kano so sai kuma ya sake karewa a wani waje kuma wanda yake na tarihi mm. eh, wato haka muke so mu shirya shi duba da cewa gasar ko ce tseren marathon tsere ne wanda kamar da muke faɗa mai dogon zango da ake yi mm. ah, akwai kilomita 21 akwai arba'in da biyu da ake yi hmm. a ah, wannan da za a yi a nan jihar kano wanne kuka dauka daga wannan bangarorin eh kilomita biyu za mu yi insha Allah hmm. ah, do dai akwai ah, federation na shi wannan yara dangon zango hmm. wanda ake ce mishi atlantic federation hukumar shirya gasar tsere ta kasa yawa ta kasa gaba daya so ita ne za ta zo ta duba ta auna ta ga a ina ne ya dace wani hanya ya dace a yi wannan gudun mm. sannan kuma kilomita nawa ya dace a yi mm. da sauransu amma muna sa zaton da insha Allah kilomita 42 za mu yi wannan shine ake cewa full marathon mm. kuma wanda ake a matakin kasa da kasa kasa yawa yawa eh to shi kuma akwai kuma zai zama na kaman category guda hudu ne za a yi shi wannan gudun akwai na su kwararru eh, 'yan gudu na duniya akwai kuma masu tasowa 'yan gudu gudu masu tasowa akwai kuma na 'yan gari akwai kuma na students dalibai kenan mm. eh, so haka za rukuni uku kenan hudu dai rukuni hudu eh kuma kowanne kowanne category akwai uh, female category akwai na fannin uh, mata akwai na fannin maza mm, to mm. mun ji ka ce akwai bangare na matasa da ɗalibai mm. da kuma na 'yan gari kowa mm. zai iya shiga kenan kowa zai iya shiga mm. kamar ni yanzu zan iya zuwa je shiga ko kuma dai akwai hanyoyin da za a bi kafin a fara gasar mutum zai iya zuwa a tabbatar da yana ɗaya daga cikin waɗanda za su fafata akwai hanyoyin da ake bi za a yi rajista ne akwai mm. shi yanan gizon mu muna nan muna aiki a kai that is website ɗinmu kenan mm. da shi uh, uh, Kano Heritage Marathon mm. uh, to muna muna aiki a kan shi so very soon in an gama za a bude registration mm. kowa zai iya rajista. register Ah, ya ce ya shiga shi wannan maratoni saboda akwai ma ah, ah, kyauta da aka yi tanadi mm. ma kowane fanni kowane bangarori kowane bangarori da za a yi akwai kyauta da aka musu tanadi to akwai shekaru da aka kayyade aka ce shekaru kaza zuwa kaza ne kawai za su iya fafata a wannan gasa ko kuma dai kawai kowa daga shekaru eh, shekara shekaru goma sha takwas zuwa sama kowa zai iya shiga yi wannan eh daga shekaru goma sha takwas ne mm. daga shekaru goma sha takwas to eh. akwai kasashe da ake sare za su halarci wannan gasa sosai ma mm. eh, akwai kwararrun wanda yan gudu a duniya daga kasashe daban-daban na Afirka za su zo mm. eh to sosai akwai daga Ethiopia daga Kenya da sauransu duk za su zo su halari shi wannan taro da za a yi kuma akwai mutane kuma da aka gayyata su ma baki wanda za su zo manya-manya wanda za su zo insha Allah su zo su halarci wannan ah, ah, taro insha Allah. Eh, mm, mm. To duba da cewa jihar Kano a jihar ce da take da yawan al'umma kamar yadda kai ma ka faɗa da bakinka sosai ma ana rai watakila birnin kano akwai mutane sama da miliyan tara eh. a nan cikin birnin kano hmm. duk da kayi maganin cewa athletics federation na najeriya su za su su zaɓi gurin da za a yi hmm. akwai alaka da kuke za ku iya kulla misali da hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa a federal road safety da kuma a hukumar karota domin dai ganin cewa an yi wannan abu al'umma ba su samu matsala ba kuma da za ku shirya wannan gasan ba ku samu matsala ba yan wasan ma ba su samu ba eh kaga kamar yadda ka fara su atlantic eh, federation ne Uh, suna ma cikin shi wannan uh, organizing mm. committee din mm. organizing committee din ya hada mutane guda goma sha uku ne akwai uh, daga uh, fannin lafiya that is uh, ministry of health mm. akwai kuma daga su karota din mm. akwai kuma daga road safety akwai kuma daga security ma sannan daga kuma gefen kwararrun su wanda suka iya shirya wannan wasan mm. da kuma gefen gwamnati that is sport commission ma'aikatar mm. wasanni na sport commission mm. so su ne suka haɗu aka haɗa aka yi fomin shi wannan marathon organizing committee din so kowanne da aikin shi kaga kamar da za a yi shi wannan wasan hudu ga watan disamba allah ya yarda wannan shi hanyar da za a yi shi wannan gudun ya da dogon dangodi mm. ba ranan ba za a gaya mutanen gari cewa kar su bi wannan hanya saboda shi wannan hanyar za a rufe shi mm. zuwa kamar misali daga a ce karfe ko shida na safe mm. zuwa karfe goma sha biyu na rana ya bi kafin na gama so za a rufe so su wannan yan karota da road safety su ne za su kula da wannan gefen sai kuma akwai gefen lafiya wanda ake sa ministry of health kenan su ne su kuma kula ma'aikatan lafiya su kula da gefen magana maganan ah, lafiya mm. su ne za su handling din su ambulance da eh, likitoci da waya da sauransu mm. a wannan ah, ranar sai kuma akwai ah, ah, eh, wannan hukumar tourism mm, ah, eh, wato ma'aikatar al'adu da kuma yawon bude ido da mm. sauransu wato su kuma su ne su ma a ranar su ne damar kuma yanzu haka ma su ne suke aiki akan ina ne za a fara shi wannan marathon din mm. da kuma ina ne kuma zai tsaya tunda mm. su ne suke da ah, kula da harkokin abubuwa na al'adu na kasa da sauransu da kuma shiga da fita mutane da sauransu mm. so haka kowa dai da dai aikin da zai yi eh, mm. eh. a to duba da cewa wannan gasa tsere na marathon duk lokacin da mai kallo yake kallo a talabijin mafiya yawancin magoya bayan wasanni watakila a nan jihar kano mm. ba su taba kallon irin wannan wasa kai tsaye ba sai mm. dai su gani a talabijin ana ganin wato 'yan wasa da kuma 'yan kallo a gefe mm. za ga a gefen titunan da ake za ga 'yan kallo a wani lokaci har sukan taimaka ma 'yan wasan da ruwa ko da wani eh, abu suna cikin da kuma wuri za ga cewa a kawace an kawata irin wannan wuri za mu ga eh. irin wannan sosai ma sosai ma ai yadda muke so mu shirya shi ai muna so mu shirya shi kamar kamar yadda ake shirya shi a kasashe kamar misali eh, international standard muke so mu shirya shi kamar yadda ake shirya shi a irin su america da irin su ingila to irin wannan standard din muke so mu shirya shi insha Allah a nan Kano kuma kamar yadda ka faɗa kamar shi bada ruwa din wato ka san shi mm. akwai some setting kilometer ne mm. da shi wanda yake wannan gudu sai ya kai some setting kilometer kaza so zai mm. samu zai samu access to wannan ruwa ko duk wani abin da yake bukata Ah, to ah, mu sake duba wani abu dangane dai da ah, wato wannan tsiri da za a yi a nan a jihar kano eh. daga ma'aikatan wasanni hmm. ka ce kuna samun goyon baya na shirya wannan gasa sosai ma akwai mutane da kuke aiki da su ka faɗa da ka faɗa daga wannan ma'aikata domin ganin cewa wannan wasa ya ta an fara lafiya kuma an gama lafiya hmm, insha Allah za a yi shi lafiya kuma a gama lafiya akwai shi a director na wasanni shi hukuman wasanni shine ma sakatare na wannan heritage marathon organizing committee din eh, so muna muna aiki da su mm, tare muke mm, to mm. mu sake duba wani abu wannan wasa kamar da ka ce ranar hudu ga watan goma sha biyu eh, insha Allah eh, disamba kenan disamba eh kwana ɗaya za a yi ana yi ko kuma za a ɗauki wasu adadin kwanaki ne ana yi a kwana ɗaya ne kwana ɗaya za a yi ana yi eh. a to madalla za mu sake dawowa gare ka za mu duba wasu abubuwan shirin a fafata mita da da biyu biyar ake sauraron a daidai wannan lokaci bari mu sha ruwa za mu sake dawowa domin jin a ci gaban tattauna da bakon kuma za mu duba kungiyar kwallon kafa ta Chelsea yadda ta lashe gasar wato wasan Super Cup bayan ta doke Villarreal akwai labaran nan da can da zamu duba za mu je kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain, Real Madrid ah, da kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona duk zamu duba waɗannan muna dawo. Thank you. a shirin afafa ta ke sauraro daga mita 92.5 zango FM tare da Tanga Sport yanzu kuma za mu tsalaka nahiyar Turai mu fara da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da ta lashe wato a wasan gwani na gwanaye da ake kira da Super Cup na nahiyar Turai. kwallon kafa ta Chelsea ta lashe kofin gwani na gwanaye a wasan da ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal a yammacin jiya. Kungiyar kwallon kafan ta Chelsea ta fara shiga gaba ta hannun dan wasan kasar Morocco Hakim Ziyech a sai dai kuma Villarreal ta farke kwallonta ana gab da za a tashi a wannan wasa ta hannun dan wasa Gerard Moreno a sai dai kuma kungiyar ta Chelsea an je bugun da kai sai mai tsaron raga inda ta samu nasara da ci shida da biyar a wannan fafa Fata da suka yi wanda kuma ya sa mai horar da kungiyar a Thomas Tuchel ya lashe kofinsa na biyu tun bayan sauya shekansa zuwa filin wasa na Stamford Bridge a da taka leda. A mako mai zuwa ne za a fara fafata wasannin gasar Premier kasar Ingila inda kuma kungiyar kwallon kafan ta Chelsea ke ɗaya daga cikin kungiyoyin da ake sa rai za su iya bada mamaki a kakar bana duba da cewa kakar da ta gabata ana rabin kaka suka kawo mai horarwa Thomas Tuchel amma kuma tun da ya hau mai horarwan ya sauya akalar kungiyar kwallon kafar ta da chelsea daga matsakaiciyar kungiya a wancan kaka bayan ta sha kuna gaske a hannun frank lampard ta zawo ɗaya daga cikin waɗanda ake sa rai na san magoya baya ba za su manta da dukan kawo da kungiyar ta chelsea ta yi wa real madrid a gasar zakarin nahiyar turai ba daga gasar ta wato daga wasan na super cup za mu je kuma ga wasannin share fage na gasar cin kofin europa wanda a yau din za a koma fagen daga domin ci gaba ko wance tunuma aka koma fagen daga domin ci gaba da wasannin na share fage na shiga gasar ta cin kofin europa wasan da ake bugawa a daren alhamis a daidai wannan lokaci kungiyar kwallon kafa ta alskat da ita da kairat daga kasar kazakhstan suna buga wasa biyu da biyu minti saba'in da take wannan leda yayin da kungiyar kwallon kafa ta hjk ta kasar finland da head wato da nefti ta azerbaijan suna buga wasa biyu da wato canjaras wasan farko biyu da biyu aka yi ko minti talatin da uku take wannan wasa anatosis ta kasar cyprus da rapid gwen ta kasar austria za su shiga fili domin barje gumi da misalin karfe tara wasan farko dai rapid gwen ta je can cyprus inda ta doke anatosis da ci uku a da nema da misalin karfe bakwai agogon Najeriya Zalgiris ta kasar Lithuania za ta kira da Mira ta kasar Sylvania inda kuma wasan farko na wannan fafata an tashi ne can yayin da kuma a ɗaya wasan da za a buga da misalin karfe takwas kungiyar kwallon ta St Johnson ta kasar Scotland za ta karba kuncin Galatasaray ta kasar Turkey wasan farko a kasar Turkiya an tashi ne ɗaya da ɗaya a dai kasar ta scotland kungiyar kwallon kafa ta wato celtic za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta <clears throat> za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta wato eh, jablonek ta jamhuriyar czech da misalin karfe 9 saura kwata agogon najeriya a filin wasa na celtic park da madalla idan muka koma kasar Ingila kuwa a daidai lokacin da ake kasa da kwanaki biyar a daidai lokacin da ake kasa da kwanaki biyu a kafin fara fafata wasannin gasar Premier kasar Ingila kakar 2021 zuwa ta 2022 wanda kuma a kakar da ta gabata kungiyar kwalagafa ta Manchester City ta lashe gasar yayin da kungiyoyi da suka da Manchester United da Chelsea da Liverpool suka karkare gakar a wato gurbin hudu na farko da ake kira da top 4 tuni masu fashin baki da kuma sharhi a kafafen yada labarai daban-daban na kasar ta ingila suka yi fitar da jadawali na kungiyoyin da za su iya lashe gasar da kuma kungiyoyin da za su iya karkarewa a matakin hudun farko a kakar ta 2021 zuwa ta 2022 idan muka bi waɗannan wato a jadawali a gurguje da kuma kowanne daga cikinsu mu duba mu gani kungiyoyin da ya zaba za su karkare a hudun farko na gasar ta premier Premier kasar Ingila kakar 2021 zuwa ta 2022 misali tsawon dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United da Blackburn Rovers Alan shira ya zabi kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a matsayin wacce za ta lashe gasar inda kuma Manchester City ya ce za ta karkare a mataki na biyu Manchester United mataki na uku Liverpool za ta karkare a mataki na hudu a cewan alan shera a mataki na wato a ɗaya kuma ɗaya daga cikinsu a fara williams ya zaɓi chelsea a matsayin zakarar gasar manchester city mataki na biyu man united mataki na uku liverpool mataki na uku sai smith ya zaɓi chelsea ita ma a mataki na ɗaya man city mataki na biyu manchester united mataki na uku sai liverpool a mataki na hudu yayin da chris sutton ya ce chelsea ce za ta lashe gasar inda kuma ya ce manchester city za ta karkare mataki na biyu liverpool mataki na uku manchester united a mataki na uku Raquel Brown Finis shi ma zaɓi Chelsea a mataki na ɗaya, City mataki na biyu, Liverpool mataki na uku yayin da ya ce Manchester United za ta karkare a mataki na wato hudu. Dan wasa tsohon ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Martin Kyon ya zaɓi City a matsayin wacce za ta lashe gasar inda kuma ya ce Chelsea za ta karkare a mataki na biyu, Liverpool za ta karkare a mataki na uku, Manchester United mataki na uku. Abun mamaki a tsohuwar kungiyarsa Arsenal bai sanya ta a ɗaya daga cikin kungiyoyin waka da yake sa rai za su karkare a matakin hudun farko ba shi ma tsohon dan wasan Manchester City Michael Richard ya zaɓi City a matsayin wacce za ta lashe gasar Chelsea mataki na biyu Liverpool mataki na uku Manchester United mataki na uku tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kuwa Danny Murphy ya zaɓi kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a wacce ce za ta lashe gasar yayin da ya zaɓi kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a mataki wato a Danny Murphy ya zaɓi Liverpool a mataki na biyu kungiyar da ya buga a baya kenan Chelsea mataki mataki na uku manchester united a mataki na hudu duk gasu nan suna da yawa waɗanda suka yi waɗannan zaɓe har da irin su leon osman tsohon dan wasan everton nedim onoha tsohon dan wasan manchester city a jami'an Beckford duk gasu nan irin zaben da suka yi kuma dai a ƙuri'o'in da aka kada na waɗannan wato a shahararrun masu fashin baki Manchester City a gabaki ɗaya waɗanda suka zaɓe ta ita ce take mataki na ɗaya a cikin waɗanda aka zaɓa za su iya lashe gasar inda Chelsea take mataki na biyu a matsayin ƙungiyar da za su iya lashe gasar a da maki 62 Manchester City maki 72 Manchester United kuma wanda suka zaɓe ta za ta yi karkare a mataki na uku a ta samu maki wato ta samu maki 33 liverpool maki 32 leicester city ah, ta samu maki 1 wato an samu dai wanda ya zaɓi ah, leicester city a gurbi daya daga cikin wannan jadawali saboda ban karanto muku duka ba a duba da lokaci german bedford ne ya ce manchester city za ta lashe gasar chelsea mataki na biyu manchester united mataki na uku leicester city mataki na hudu kar a manta a kakar da ta gabata sai da muka lissafo muku waɗanda suka yi sharhi a kan ƙungiyoyin da za su karkare a mahudin farko da kuma wacce za ta lashe gasar inda dukkaninsu babu wanda ya samu nasara wannan ma gashi na sake karanto muku muna fatan Allah zai ba mu ararrai shekara mai zuwa mu sake dawowa idan sun yi daidai kamar yadda muka karanto City ce ta ce ja gaba a matsayin waɗanda ake gani za su iya lashe gasar sai Chelsea sai Manchester United sai Liverpool sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ba za mu manta da wannan abun ba za mu sake dawowa mu tuna wa masu sauraro a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu a cikin wannan shiri na afafata za mu koma ga bangaren tattaunawa kamar yadda aka sani muna tare da ah, babban jami'i na wato ah, waɗanda za su shirya gasar mm, ah, na gudu mai dogon zango da ake kira da marathon wato kano ah, heritage kano heritage ko marathon yeah, kano heritage, heritage marathon, yeah. abdulrashid sale michika wadda muke tare da shi a ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu a daidai wannan lokaci to mu duba a wannan gasa wasu bangarori na wannan gasa ka yi magana da zuka ce akwai ta goma shi da 'yan wasa za su iya samu idan aka karkare wannan wasa za mu iya sanin irin abin da waɗanda suka shiga wannan gasa za su iya samu mm, akwai dai eh, ba zan iya gaya maka bari amma dai mm. akwai eh, tanadi da aka yi na eh, kyaututtuka mm. da za a bayar insha Allah. amma ga wanda aka yi a lagos ah, na wato da aka yi a lagos kenan a ah, shekarun baya hmm. akwai daga mataki na ɗaya zuwa mataki na takwas hmm. kowanne ya samu ta goma shin kyauta daidai gwargwado hmm. ban san ko kuma za ku yi eh, muwar zuwa mataki na goma ma za a bayar za a bayar insha Allah daga dukkanin bangarorin guda hudu kowane bangare eh kowane bangare insha Allah to a kai maganan bude shafi da za a je a yi eh, register eh. ina ga ya kamata a wayarwa mutane da kai tunda ka ce kowa ma zai iya shiga kamar ni dinnan zan iya zuwa sosai ma sosai ma ya kamata ka wayarwa da mutane kai musamman na nan jihar Kano da sauran jihohin da ake sauraron wannan shiri yanzu kai mm-hmm. tsaye mm-hmm. yadda za su iya zuwa su shiga ma wannan gasa kar a zo kamar yadda aka yi a Lagos na ga 'yan Kenya da ethiopia sun zo sun tafi da komai da komai na wannan wasanni mm, to ai ka san uh, abin zan ce mutanen gari dai uh, su yi kokari su yi rajista in har an gama aiki a kan shi yanan gizon namu mm. website din din zamu sanar da da mutane a gidajen rediyo da gidajen tv mm. cewa uh, an gama website din is ready kowa ya je rajista wanda kuma ba zai iya rajista ba zai iya zuwa ko office ya je rajista so kamar yadda ka faɗa ka ce mutanen kenya da ethiopia sun zo sun ɗauke mm. yawanci abin ya bada mamaki duk lokacin da za a yayin ka duba mu duk wasan da ake ba mu cika ba da muhimmanci akan gefen eh, gudun yar dogon zango shi yasa yanzu muke so ka kara musu kwarin gwiwa so mm. yawanci mun fi ba da karfi akan kwallo Mm. kwallon mm. kafa so kuma shi gudun ya da dogon zango ana yin shi a koyina a duniya mm. so kuma a koyina a duniya ba kadai najeriya kadai wani kamar da ka ga ya faru a lagos akan yi shi a america akan yi shi a london akan yi shi a paris akan yi shi a china so don ah, mu muna da ma eh, eh, ah, wanda muke eh, muka muka gati ziyara mu wanda su muka da su a gefen eh, da dogon zango mm. wanda sun sha cin wasa ko wanda aka taba a Lagos ma daya eh, daga cikin namu ya zo na na biyu mm. akwai kuma lokacin da muka kai su eh, wannan yaki da suna China suka je suka yi gudu a can kuma ana gaya maka a cikin yan gudun muna da wayansu daga Jos muna da wayansu daga Kenya mm. amma yawancin yan Kenyan su ne suka fi eh, gudun saboda su sun koma gida ba sa koma su zona sai a ci sai yawa su mm. suna koma in sun kuna koma kullun za ka ga suna nan suna yi suna yi suna yi suna suna exercise suna mm. kuma training akan wannan shi gudun yara dogon zango su kuma yawancin eh, namudin din sun dawo gida sai su sai sai su koma su zona sai lokacin da ake neman su za su tafi wani eh, eh, ko competition din so lokacin za ka ga za su fara tashi suna kokarin za su yi training mm. so abin da zan gaya wa mutanen mu shine yana da kyau mu ba da muhimmanci akan maganan gudun yara da zango don ana samun kyaututtuka sosai mm. kamar yadda ka faɗa a lagos in ban manta ba ina tsammani na kwanakin ba dai lokacin da aka yi last one mm. na ga na farko ya samu kujan dala dubu talatin so ana yin shi akwai wanda ake yanzu wanda ake a dubai ma kamar na dubai kaga a dala dubu ɗari biyu ke zama yanzu a dala dubu ɗari biyu mm, nan da lagos dala dubu talatin na farko na biyu dala dubu ashirin dala dubu ashirin na uku kuma dala dubu goma mm. so kaga kamar a dubai ma ana bara dala dubu ɗari biyu na zama tsammani zuwa dala dubu ɗari biyu da hamsin kuma bayan shi ana bada wadana bara mota ana bada gida mm. kuma eh. za ku yi irin wannan eh, ba zan da gaya maka bari amma ni muna mu shirin kuma za mu iya kokarin wai dan saboda yan wasan su ji ah, akwai kyauta eh Eh, akwai kyauta na musamman kyauta kuma eh, babban kyauta wanda aka tanada domin shi eh, wannan competition da za a yi kuma na ce maka daga daga na ɗaya har zuwa na goma a kowane fanni duk zamu bada zamu bada kyauta insha mm. Allah amma ni yana nuna mutane ne cewa shi ma sana'a ne mai kyau mm. wani sana'a ne wanda yake kawo kuɗi wanda yake bada kuɗi wanda kuma yake daga sunan mutum a duniya mm. don ma muna da yan gudu ne akwai su muna da su wanda suke suke kokarin su ma su dan taso so za su amfani da wannan daman da ake da shi da yanzu shi competition ya zo musu har gida har kofan daki mm. yawa sai su yi amfani da wannan daman su ga su ma sun yi iya kokarin su saboda su samu su yi amfani da wannan daman domin su daga kansu a wajen wannan fannin shi wannan da dogon zango mm. akwai gurabe guda hudu bangarori hudu na wannan wasanni da za a yi bangaren mm. kwararru waɗanda za su zo da kuma kwararru na nan cikin gida eh. da 'yan gari da ɗalibai da zai sauransu insha Allah idan aka zo dukkanin bangarorin mm. aka samu kowa ya mataki na ɗaya na ɗaya duka bangarorin guda hudu an samu mutane hudu mm. na ɗaya na ɗaya na ɗaya mm. ta goma shin da za su samu na kyauta duk ɗaya ne a ba ba zai haɗu ba ai ka san eh, eh, su wayanda suke kwararru na gudu su ne da suke kai har ya ƙarshen wannan kilomita arba'in da hudun nan ka gane yawancin ah, ah, eh, da su za a fafata ga baki ɗaya a ciki da su za a fafata ai daga farkon ai tare za a tashi hmm. kawai iya kawai in ka tsaya ya ko wanda ma za ka samu ba shi ba zai ma kai kilomita ɗaya ba ga mm. gane mm. yawa ko wanda ma daga ya fara ma ɗaya sai ya ga ya sare yawa to da su ake farawa amma kuma mun san ga matakin kaman ah, na su ah, eh, ɗalibai da 'yan gari mm. ba zai wuce kilomita goma ba za su yi eh, iya nasu kenan mm. eh, ba zai wuce kilomita goma ba a to za mu gani ɗaliban za su shiga yan garin za su shiga eh. kai mai teba <laughs> shi mai teba mata ma ka ce za su shiga kowa da kowa zai iya shiga da mm. mazan za a cakuɗa su a haɗa su ko kuma muna su zamu musu kategori nasu daban-daban muke so mu yi muna yawo kokari mu ga musu kategorin su daban insha Allah bangaren mm, mata muna dai gogari mu ga yanda za a yi abun da insha Allah yadda dai ba zai saba ma al'adu da waye da sauransu to madalla zaki yasa hijabin ki ma ki je ki in ga <laughs> in kika samu kuɗaɗe masu nauyi da wasu mm. abubuwa mm. Ah, sai mu ga za ki yi amfani da su kuma za su abin nan mm. ah, mu ma za mu gwada mu gani ah, mu ga ko za mu iya shiga bari mu sake koma nahiyar turan an san dai akwai labarai kala-kala a wannan nahiyar ta turai tun bayan da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta barcelona tsohon kaftin din barcelona lionel messi ya sauya sheka zuwa kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain ake ta wato sa ran ganin yadda 'yan wasan kungiyar guda uku na gaba za su kasance duba da cewa kowannen su fitacce ne a iya iyawansa Lionel Messi dai da aka sani shine dan wasa na biyu da ya fi zira kwallo a 'yan wasan da ke taka leda a halin yanzu a duniya idan ka dauke Cristiano Ronaldo. A jefe guda Neymar Junior kowa ya san fitaccen dan wasa ne ga Kylian Mbappe na kasar Faransa wanda kuma ake jira a ranar da za su fara taka leda su uku a gaban kungiyar kwallon kafar ta PSG sai dai kuma dan wasan Kylian Mbappe wanda shine ke zama mai matsakaicin shekaru a cikin eh, waɗannan 'yan wasa ya bayyana shakkunsa dangane da yadda zai kasance a kungiyar duba da cewa messi da neymar dukkaninsu sun yi gaba kamar yadda kafar yada labarai ta la gazeta dello sport ta kasar italiya ta rawaito ta bayyana cewa eh, zuwan dan wasa lionel messi kungiyar kwallon kafa ta psg ya ƙara sa shakku a zukatan dan wasan a wato kiliyan bafe duba da cewa dan wasan yana gani kamar zai buga inuwan Neymar ne da kuma dan wasa Lionel Messi inda kuma tuni dan wasan ya ce zai bada sanarwar ko zai ci gaba da zama a kungiyar ta PSG ko kuma zai sauya shika zuwa wata kungiyar a ranar Litinin wato shida ga wannan wata na Agusta Neymar da Messi sun buga ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuma sun taka rawa iya takawa musamman lokacin da ƙungiyar ta Barcelona ta lallasa PSG a wasan gasar ta zakar nahiyar Turai wanda ya sa ta fidda ita daga gasar. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana kai goro ta kai mari domin samun wannan dan wasa a yayin da shugaban kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain Nasir Al Khalifa ya ce wannan dan wasa babu inda zai je zai ci gaba da zama kungiyar ta PSG ko kuma dai ya sauya ya sabanta kwantaragi ko kuma ragin sai kare a kungiyar ta sake sabantawa to idan dai ta yi sakaci wannan dan wasa ragin sai kare <laughs> ba lallai ya iya zama ba zai iya tafiya a wannan tsari da ake kira bosman har yanzu muna kungiyar ta psg wacce ita ce ake yayi a wannan lokaci ko a wannan zamani don bayan ta dauki dan wasa lionel messi rahotanni da kafar yada labarai ta marka ta rawaito ta ce kun dan wasan lionel messi zai zama kusan jagora kungiyar duba da cewa a yau ya fara daukan atisayensa ya dauki atisayensa na biyu a kungiyar inda kuma ya halarci sansan daukan horon awanni biyu kafin kowane dan wasa sai da messi ya shafa awa biyu a sansanin daukan horo na kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain kafin wani dan wasa na kungiyar ta PSG ya halarci a wannan sansani a gefe guda kuma kaftin din a tsohon kaftin din Real Madrid Sergio Ramos shi kuma wanda ya sami rauni inda aka ce rahotanni suka ce zai akalla wata ɗaya ba tare da ya taka leda ba dan wasan ya bayyana cewa yana Allah Allah ya dawo kuma ya ba kan shi nan da makonni biyu domin dawowa ci gaba da taka kungiyar leda a wasannin da za ta fafata na French League da aka fara a makon da ya gabata haka kuma dan wasan Sajin Ramos ya yi mikawa Messi ta yi na ya koma gidansa da iyalansa su ci gaba da zama a maimakon ya zauna a otal wanda kuma Messi cikin girmamawa ya ce ma Sajin Ramos din ya hakuri amma zai dinga zai ci gaba da zama a otal kafin ya sami gidan shi haka ake so a lokacin da dan wasa wato Neymar wato Messi yake Barcelona Sajin Ramos yana Real Madrid ana ganin su kamar wasu abokanan hamayya yau gashi sun hadu a kungiya guda sifili takwas sifili a takwas uku sifili hudu biyu bakwai takwas bakwai lamban da za ku kira ku ba mu ku a cikin shirin na afafata kenan kuma za mu jira mu ga wato irin gudunmawan da za ku bamu a cikin shirin to ina gama mun sami matsala da layin daukan wayar mu na ga sai mun sauya salo ku kira mu a sifili takwas sifili shida biyu biyu biyu sifili bakwai bakwai biyu wato sufuli takwas sufuli shida biyu biyu biyu sufuli bakwai bakwai biyu za ku iya kiran mu a wannan lamba domin ku bada gudunmawanku a cikin shirin na fafata kundeji abubuwa da muka tattauna kala-kala musamman a gasar marathon da za a yi a nan birnin kano sai ku kira mu ji za ku iya shiga wannan gasan koyaya yaya alaikum da wa muke magana to muna jin ka na Roma da eh, ga ka ga shirin a fafata to alhamdulillah ne ba bako barka da zuwa mm, to muna yana jin ka mm, Na gode. yawa sannan kuma ina so daidai da ya kakare akan ba zai faɗi irin ta goma da za a zo a yan maraton ba mm. to za mu ci gaba da yaran wani yan kuma matasa a kan noma mu shigo wannan gasa ta tseren gudu da za a yi domin mm. gaban jihar Kano gaba daya. Mm. Eh, sannan kuma ina da Lionel Messi fatan alkhairi a kungiyarsa ta PNP. To muna godiya da wannan gudunmawa da ka. Mm. Sai kuma muna godiya da wannan gudunmawa akwai mutane da yawa alayi. Ah, to mun rasa wannan kira shi kuma mun rasa bari mu je ga wannan salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Barka ne mana mun lafiya. Lafiya da wa muke magana kai tsaye ba da. Ya kiran Bashir Salisu mai shayi daga Ribin ke dan karho. To muna jin ka. to muna yi wa ainihin babban dan wasan Barcelona da ya dawo PSG murna zuwa wannan kungiya mai albarka. Mm. Sannan muna fatan da Allah a ba mu labarai akan Arsenal transfer To madalla ba za ka yi shiga gasar to ina ga wannan kaji har ya a guduma ina so in ji za su shiga ne wannan gasa musamman ma yadda muke da matasa da yawa a nan jihar Kano wa alaikum salam da muke magana wa alaikum salam da muke magana Danga suna na Rabiu Kos Gwambaja. To Rabiu da fatan ka kakkaɓe takalmanka. <laughs> Sosai ma kuwa. Ai ka san mu tanga ai mu kwatakwasai ne. Eh, Kuma ka san matasan muke horarwa eh. kawai dai ni tambaya da zan yi kamar su kananan kulallaka kamar ba sa samun kula na gwamnati da masu kuɗi ba maganan kwallon kafa muke ba magana ne na gudun tsere da ake gudun ya da kanin wani na marathon gudu mai dogon zango eh to na shi ma dai ba dai kwallon kafa ba ne amma kuma ana dan gwada yin gudu saboda a ƙara samun stamina mm. sannan game da psg gaskiyar lamari messi zai zama jagora kuma zai iya ba da wani abin da ake tunani. Sunana Rabi Fason. Muna godiya Rabi coach da ka ba mu gudunmawarka a daidai wannan lokaci. Salamu alaikum. Hello. To mun rasa wannan kira. Salamu alaikum. To wannan kira ma wani kiran ne ke danna wani. Salamu alaikum. Hello. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To da muke magana. Fitan ga Ahmad Abdullahi Aiki da Manchester United. To muna jinka. na mutu hakika yan gaskiya mun ji wannan babba ko kuma mun gamsu da abin da faɗa hmm. to kalubale da su kansu yan wasa na ƙasa ta Najeriya hmm. ya kamata a ce mun mai da hankali mun tsaya ɗari bisa ɗari cewa muna ganin cewa ba lallai kwallon kafa ce harkar wasa suke kawo kuɗi da abubuwa ba hmm. ita kansa wannan tsere abu ne wata muhimmanci kuma muna gani dai wasu ƙasashe suka zuwa ƙasar Najeriya wancan kuma kuma suka tafi da shi da fatan za mu dage sosai da sosai ma dauka ka ji an ce wannan gasa kowa zai iya shiga kai ma za ka iya shiga na kwarai da gaske eh, zan iya shiga ina nan kuma ina tare kuma na gama zan tuntuɓa ji hanyoyin da bayar domin na mm. gani ma na je na gwada sa. to muna godiya da wannan gudunmawa da ka ba mu salamu alaikum. to wannan sai ka matsa daga akwatin rediyon ka inda kana kiran gidan rediyo a kamar da muke faɗa kullum muna ƙoƙarin faɗakar da masu sauraro dole sai mutum ya matsa daga akwatin rediyo domin a ji inda kana so a ji kan kenan assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da muke magana to yawa suna na Umar Muhammad daga unguwar Gwazaye to muna jin ka to yawa gaskiya yana yi wa babban bako fatan alkhairi da barka zuwa gaskiya mun ji mm. daɗin kawo irin wannan gasa mm. jihar Kano wanda shine karo na farko wanda gaskiya mu ma dama kaga jihar Kano mun kuma da hankali akan wasan kwallon kafa mm. to kaga wannan shi zai kara haska mana cewa akwai wasanni da dama kala-kala wanda ya mm. kamata a ce mm. an faɗaɗa abin an mai da hankali a kai saboda haka muna jin daɗin wannan abu kuma yana kira ga matasa su ma su yi yunkuri su shiga kada a basu a baya domin shi wannan zai sa jihar Kano ta kara ɗaukaka a nuna cewa ba iya kwallon kafa kawai Kano ta yi shura ba da fatan a tashi lafiya sannan kuma maganar Lelon beti abuwa da da sajiyar Romas mm. gaskiya wannan shi yake nuna cewa bal ba gaba ba ce. Mm. Ya kamata 'yan wasan su gane ba ma irin El Clasico ana magana cewa ana El Clasico a mutu ne ko a rai. Mm. To yau gashi Messi shine jagoran Real Madrid. Eh. Messi eh, shine jagoran Barcelona. Sajiyar Romas kuma shine jagoran Real Madrid. Sun hada kungiya. Jan katin yau duk jan katin da Sadio Ramos yake samu mafi akasari akan Messi ne. Kuma zai wahala a taka leda a tashi ba tare da an yi hatsaniya ba mm. to yau ga sa inuwa daya kuma har suka wani kamar wannan shawara muna muna godiya da wannan gudunmawa da ka bamu kira na karshe da zamu dauka assalamu alaikum hello to dai za mu dauki kira guda daya ah, muna sa rai za mu dauki kira guda daya kuma ah, mu yi sallama da masu sauraro a cikin shirin kuma bari mu ji wa ke layi assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To alaikum salam da muke magana. Eh tambara kana magana da Abdul Malik dan baiwa kiyaman dan gurbin san zuciya kuma ina kiran ka da karama kuma Dogo. To muna jin ka. wato gaskiya magana da zan yi akan ɗan wasa Lionel Messi zuwan sa mun jefa da kafa da PSG ga Messi ga Ramos ga Neymar ga Kylian Mbappe gaskiya wannan tare da ce mai ƙarfi wanda za ta yaki duk wanda ta da shi Amma mm. ina musu ta tashi ga sajja karo tana iya jira wanda suka daɗe suna yin wasa mu ba tare da sun samu ba to muna muna godiya da wannan gudunmawa muna godiya ah, da wannan gudunmawa da ka bamu a daidai wannan lokaci ai mana haƙuri layukan da muka saba daga kira na ɗakin gabatar da shirye shiryen mu yanzu na ga kowanne ya ki harba ina ga akwai matsala sai injiniyoyinmu sun zo sun duba a sun yi aiki a kai amma a gurguje kungiyar kwallon kafa ta chelsea na gab da kammala daukan dan wasa Romelu Lukaku daga kungiyar kwallon ta Inter Milan akan zunzurutun kuɗi fan miliyan 97.5 inda ya kammala wannan dan wasa Romelu Lukaku zai zama dan wasa da yafi kowanne tsada a tarihin cinikayyen yan wasa ko in yafi kowanne tsada a tarihin cinikayyen yan wasa idan aka yi la'akari da kungiyoyin da ya je da irin kuɗaɗen da aka biya aka dauko shi Neymar zai kasance a mataki na biyu kenan ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta fice daga tattaunawa da take da kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United kan zaurcin Ɗan dan wasan mai tsaron raga na kasar ingila uh, aaron ramsdale uh, wanda kungiyar ta ke kuma arsenal ta ce ba za ta biya kuɗi fa miliyan 30 domin daukan uh, wannan dan wasa ba manchester united yau din nan za ta sanar da daukan dan wasanta rafael varane daga kungiyar kwallon kafa ta real madrid na ga daga yanzu zuwa kowane lokaci kenan muna taya su murna da wannan dauka da kuma sauran kungiyoyi kuma bari mu koma ga bakon namu minti biyar rage mana ma lokacin ma mu fita daga ma lokacin shirin na fafata hmm. ah, wannan gasa da za a yi adadin 'yan wasa nawa ne jimilla kuke sa rai za ku samu za zo daga kasashen waje da kuma nan gida najeriya Eh, muna so dai at least kar ya wuce eh, akalla mutane dubu shida hmm. da za su fafata a wannan wasa fafata wannan wasa insha hmm. Allah eh. ah, to sakonka na karshe duba da cewa lokaci ya cin mana hmm, sakona na karshe dai shine abin da zan ce ah, kamar yadda shi wanda ya kira ya faɗa ya ce za yana da kyau a wayar ma matasa kai domin su zo san cewa ba harkan kwallo bane kawai yake ba da ah, kudade da wayansu abubuwa a harkan wasanni akwai wasanni da yawa saboda haka kuma ya ce akan za a da kyau a gaya musu saboda su zo su shiga wannan wasan domin kara bar su a baya ni ma ana kiransu su zo mm. su shiga domin kara bar su a baya sannan kuma muna kuma kira da muna kiran kamfanoni da suke a nan kano mm. su zo su ba mu haɗin kai domin fara dai magana da wansu mm. wanda suka kawo kan suka zo suna so su zama part of wannan wasan da za a yi mm. so ina kara kira da su wasu kamfanonin su ma su zo su ba mu haɗin kai domin mu samu shirya wannan wasan a yadda muke so mu shirya eh, sannan kuma muna neman haɗin kan mutan gari da kuma kowa da kowa insha Allah mm. eh, fatan za da kowa especially ko yan media saboda kun san dole dole sai mu eh, sai kuma kun ba da kun ba mu haɗin kai domin mu wayar ma mutane kai mm. kasan shi a eh, gudun yara dongon zugo ba abu bane wanda aka sani sosai a nan Kano mm. yawa da sauransu fatan za ku yi aiki da mu waka fada da ka fada insha Allah mu abin nan musamman nan gidan Radio Vision da farin wata TV insha Allah insha Allah nagode ah, muna godiya da ka samu damar shigowa ah, to madalla a madadin bakon namu da ya sami damar shigowa shirin na afafata wato alhaji ah, abdulrashid sale michika wanda shine shugaban shirya wasannin gudu mai dogon zango da ake kira da kano heritage marathon da za a yi a watan disamba muna godiya sosai da ya samu daman shigowa kuma in allah da a shirinmu na afafata ma na mako mai zuwa za ku gama da shi na farin wata tv in allah yadda za ku gama da shi a cikin wannan shiri a taskar vision ma in allah yadda da yake zuwa shi ma lahadi in allah yadda za ku ji wannan tattauna wani sabon tattaunawa da za mu yi watakila akwai bangarorin da ba mu taba ba a cikin wannan shiri kuma nan nake farin cikin sanarwa da masu sauraro cewa kyauta da aka ce alhaji umar fani sauji ya ce a sa na rigar kungiyar kwallon kafa ta chelsea dangane da duk wanda ya samu nasara a hasashen wasa da aka yi